لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan da Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowanne yini cikin yinikun azumin watan Ramadana yau litinin takwas ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul anbiya a jiya mun tsaya aya ta 49 yau za mu tashi aya ta 50 wa hadha dhikrun mubarakun sallallahu بسم الله الرحمن الرحيم 安。 bayan Allah ya bada labarin annabi Musa da annabi Harun kuma ya ce ya ba su alfurkan, muka ce ya ba su nasara kenan ga makiyansu wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin Allah ya ba su haske da ambato ga masu jin tsoron Allah wata Allah ya bi at-taurat da ya ba su alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wayanda suke jin tsoron ubangijin su a fake inda babu kowa in tsoron in abin tsoron Allah ya kama su za su tsoron Allah in sa'a ma Allah ya kama su babu mai gani an ba su dukiyar jama'a an kefance su da wani haramun za su ji wahum min sa'ati mushfiquna kuma suna jin tsoro ga game da tashin alkiyama wata wanda suka iman da wancan babban littafin na taura sai Allah ya ambato da ambaton Qur'ani sai ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu wannan ma an ambato ne malati wa hadha ayil qur'an wannan Alƙur'ani, zikirin mubarakun shi ma abin ambato ne mai albarka mala yace kasirul khairi wanda yake alkhairai ne sun yi yawa yashtamilu ala aktsara mimma shtamalat alaihi taura ya kunshi fiye da abin da a taura ta kunsa min na haske wa zikri da ambato lil muttaqina kamar yadda ita ma a taura abin ambato ce haske ce ga masu jin tsoron Allah to Qur'ani wa hadha zikrun mubarakun wannan abin ambato ne wannan abin ambaton Allah al-Qur'ani mubarakun mai albarka ne anzalnahu haka muka sauka sai da albarka tai afa antum lahu munkiruna yanzu kuna inkari ne ga mutane annabi Musa sun bi at-taura ku mutanen Makka za ku yi inkarin Qur'ani siffanta Qur'ani da mai albarka ne yazo a wajaje daban cikin Qur'ani a cikin suratul an'am Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun anzalnahu mubarakun anzalnahu mubarakun فاتبعوا واتقوه واتقوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون آية، كتاب عند الله to وهذا إله an da lahu فاتبعوه واتقوا cikin suratul an'am Allah ke cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan qur'ani wannan littafi ne mun saukar da shi mai albarka fattabi'uhu ku bi shi ku samu albarka wattaku ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna da za ku samu rahama haka Allah ya ƙara faɗi cikin suratul an'am wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi bismillah wa hadha kitabun anzalnahu ولتنذر Allah ce wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wannan littafi mun sauka mun saukar da shi mai albarka yana gaskata abin da yazo kafin shi na littafi walitunzira ummul qura wa man hawlaha domin kai gargadi ga mutanen makka da wayanda ake wayan su cikin suratu sadala ta kitabun anzalallahu ilayka mubarakun anzalallahu ربك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكره Kita kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi mun saukar da shi zuwa gare ka mai albarka li yadabbaru ayatihi domin su yi tadabburin ayati domin ana karantawa kace mi Allah aka ce mi Allah yace sai kace ce sai ka dinga tunanin abin da Allah yace ya dinga kai da kawo a cikin zuciyarka ya dinga kai da kawo a cikin kwakwalwarka domin ka samu kai aiki da shi don ka Qur'ani iyaka albarka iyaka Qur'ani kenan Qur'ani albarka ne gare ka ka karanta Qur'ani albarka ne gare ka ka san ma'ana tai Qur'ani shi dai an littafin da in kana karatu ba ka san abin da yake nufi ba albarka kake neman makanka abin kwarai kake yi duk littafin da a nan in ka ɗauka kana karatu ba ka san ma'ana ce ba za a ce wahala kake yi ko Bukhari ne da aka ɗauki sayyid bukhari kana ta haddasa na musaddad qala haddathana kutayba kana ta yi qala na sufyan an fulan baka san abin da a ciki ba za a ci kana wahala kanka ka je ka koyi larabci mana ka san abin da yake nufi sai ka abin nan kowane littafi a duniya balen ka dauki dictionary kana karanta baka san ma'ana ce ko ka dauki wani textbook ko ka dauki duk littafin karanta baka san turanci ba ka din karatun littafin turanci baka san larabci ka din karatun littafin larabci sunan ka dan wahala sunan ka mai aikin banza amma qur'ani shi dai an ka yadda ka karanta shi baka san ma'ana ta ba baka san ko bihin ba baka san abin da yake nufi ba an ka karanta albarka ne lada ne don shi Allah ya ce shi Qur'ani ya karanta Allah ya nuna mana wannan a cikin suratul Jumu'a cewa shi Qur'ani ana karatu ne wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum wallazi ba'atha fil rasulan minhum yatlu

yanzu babu wani littafi za a ce za mu yi ilimin koyon yadda aka karanta sayyid bukhari mutane su dinga zuwa ana karantawa kai ana tashi baka taba ganin da aka yi haka ba ba a haka kawai in ka san baki za ka yi karanta sayyid bukhari za ka yi karanta muslim za ka yi karanta ahlari baka zuwa makaranta a ce karatun ahlari ne amma kowa ya karatun ahlari ne daga baya za a sanar da ma'ana ta amma qur'ani shi da karatu kala biyu Allah ya ce huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shi ya aiko zuwa ga al'umma wadda bace iya rubutu ba bace iya karatu ba ya aiko manzo da gare su yatlu alaihim ayatihi domin ya dinga musu tilawa ayoyi ne ilmi na ɗaya kenan Qur'ani ana tilawa tai wa yuzakkihim ya musu tarbiya sai ce wa yuallimuhumul kitaba wal hikma sannan ya koyar da su littafi wanne ne littafin shine ayatihi amma yanzu akwai koyar da shi sai ce wal hikma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi aiki biyu zai wa qur'ani ko yadda tilawa tai sannan wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ba a ce wa yatlu alaihim ayatihi wa hikmatihi ba ka hadisan manzo Allah ba a tilawa su daka annabi bai zo ya koya ma mutane karatun wani abu ba face karatun qur'ani amma wajen koyar da ma'ana fa sai Allah ya ce wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma ya koya musu ilimin littafi da kuma sunna don kawai yu'allimuhumul kitaba yanzu ya koma hukunci hukuncin da Qur'ani ya kunsa da litubayyana lahum ma nuzila ilaihim kawai yanzu yin bayanin cewa wannan aya tana nufin kaza wannan aya an shafe ta wannan aya ga abin da ake nufi ilmi daban sannan ilmin tilawa daban don haka Qur'ani kamar da Allah ya ce cikin wannan aya wa hadha mubarakun an bato ne mai albarka ka karanta shi ba ka san abin da yake nufi ba ka samu albarka ya kasance a karanta shi cikin gidanka gidanka yayi albarka ka karanta Qur'ani cikin shagon ka ka ya yayi albarka ka karanta shi cikin office ɗinka office ɗinka yayi albarka motar ka kullun an ka diba karatun Qur'ani ne motar ka tayi albarka duk inda ake karanta Qur'ani albarka tana tabbata domin Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu haka yaran ku koya musu karatun Qur'ani ku kai su inda ake koyon Qur'ani a koya musu Qur'ani da koyon Qur'ani Allah ke doke bala'uka da musibu albarka take sauka bayan kasa. duk gidan da ake karatun Qur'ani gida mai albarka ne duk makarantar da ake karatun Qur'ani makaranta mai albarka ce alhamdulillah muna gode ma Allah cikin ni'imomin da aka samu yanzu cikin ci gaban da aka samu makarantu har da Qur'ani sun yi yawa kuma yaran mahar da ta Qur'ani ko wace unguwa kaje zaka dubo su gomomi ga sunan da yawa da babu masu zuwa karatun Qur'ani sai ɗiyan talakawa yanzu in kaga ɗiyan masu kuɗi ɗiyan ɗan boko a duk unguwanni da suka harda ci Qur'ani abin yawan su duba da kowa ya fahimta in yaron ka yana karatun Qur'ani in yaron ka ya harda ci Qur'ani sai boko yayi mai sauki kuma Allah ya sa mai albarka ciki kuma ya girma ya tashi ya amfane ka a duniya da lahira domin me domin Qur'anin nan abin yake cewa wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan mun wa dan adam wasici da iyaye ne ya kyautata musu in ya tsara gaba sai a ce wa wasainal insana biwalidayhi husna mun wa dan adam wasiya da iyaye ne ya kyautata musu in ya tsara gaba sai a ce wa buka Allah ta budu illa iyahu wa bil walidayni ihsanan da an daga cikin Qur'ani kai mahaifi ne da ka ɗauki nauyi ne ya je gona ko ya je makarantar boko ko ya je kasuwa ƙur'anin nan cewa yake ya kyautata maka in anka ya yi karatun ƙur'ani ya hardaci ƙur'ani komi mukamin da ya samu a ilimin boko komi kudin da ya samu a kasuwa komi dukiyar da ya samu a gona ba zai walakanta ka ba zai tozarta ka ba amma in bai da karatu addini fa to babu wani tarbiyya da aka bashi ne kula da kai kawai al'ada ce ana kula da kana kula da iyaye idan ya kai wani matsayi idan ya kai wani matsayi da wayewa ce ta nuna mai al'ada wani al'ada abin jifa da shine sai ya jifa da kai don kai ma al'ada kake amma in ka koya mai karatun alqur'ani to za ka tabbatar da cewa ya kula da kai zai tabbatar da cewa ya kula da kai ya ba ka haƙinka domin ƙwar'anin cewa ya kai kula da kai ya ba ka haƙinka don ka ya ku yan uwana mu koya mu ƴaƴan mu karatun mu saba da sa karatun mu saba da ciyar da kanmu daɗin karatun ƙwar'ani akwai wanda wallahi baya jin daɗin karatun ƙwar'ani domin ba a saba mai ba don ka yanci karatun ƙwar'ani zai je yana cikin damuwa zai ji bai iya cewa bai iya cewa haka abin akwai abin da ce malisanul hali akwai abin da ce mazamirul hal da baki ne ba zai iya budewa ba tunda sakkwato ya tashi tun da ɗan musulmi ne tunda Kano ya tashi ba zai ya ce shi dai bai sun karatun Qur'anin gaba amma kuma baya so saboda mai saboda ba a saba mai ba amma wanda ya saba jin daɗin ƙur'ani, ya saba jin zakin ƙur'ani, ya saba da karanta shi ya saba da har da tai to ya ansa shi zai ji babu wani abin da ya yi daɗi ne ya samu albarka iyaye su samu albarka gidansu a samu albarka jirgin da ake karatu suratul bakara da ali rana, aljani bai yawa kusa ko wani ya yi ya muku shari. in ku ‘yan siyasa ne, in ku ‘yan kasuwa ne, in ku ‘yan boko ne, in wata ɗaukaka gare ku, wani na can na kulla muku shari, kai kuna da yaro gida yana karatun bakar da ma da gida, shari ne da sihiri ne da shi da boka ne duk ba za su iya iyawa samu nasara a kanku ba, saboda albarkar alkur'ani, za ku karanta koya mai yaran karatun kur'ani, ka sa shi makaranta har da Qur'ani ya dinga tashi da daddare yana karanta shi yana rera shi yana yi yana so har ta tsaya albarka na sauka a gidanka albarka na sauka a gare ka Allah ya ba mu albarka ta cikin Qur'ani Allah ce wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu wannan Qur'ani abin ambato ne mai albarka muka sauka san maka afa antum lahu munkiruna za ku iya inkarin Qur'ani Qur'ani yana da mu'jizoji da yawa wanda ba iya inkari ne ko kasancewa ta tun da aka saukar da shi zuwa yanzu ba a samu canji ba yana nan littafi kullum sabo kaka ganin, ne masallacin da ka shiga sai kaga wani Qur'ani sabo ka ta kau kamar yanzu aka buga sabon littafin kamar sabon fitowa ne babu wani littafin da ya kai tsuwa ne yake haka bai samu canji ba a ce version din wannan da version din wannan da version din wannan ko har da ce shi dai a samu duniya mutum miliyan 40 sun har da ci Qur'ani babu wani littafi kowanne ne ko littafin wani addini ne ko attaura ce ko injila ce ko littafin musulunci ko sahihul bukhari ne ko littafin boko ne babu wani littafin da duniya da mutum miliyan ɗaya suka har ce a kama su a karanta musu ko ina za su iya kawo babu littafi daya da mutum miliyan ɗaya suka ci. amma Qur'ani mutum miliyan arba'in a duniya su ce shi kuma za su iya kawo shi wannan ɗaya ya isa tabbatar da cewa littafi ne mai albarka ya isa littafi ne wanda ba isa yi inkari ne ba saboda babu wani wanda ya kusa da shi wajen jayayya a ce ayi an ci Qur'ani mutum miliyan arba'in a bayan duniya su ci Qur'ani amma kuma mutum miliyan talatin su ci littafi kaza sai a ce littafi kaza ne na duniya a'a babu wani littafi da mutum miliyan ɗaya suka hardace a ce ga miliyan ɗaya su hardace in ba Qur'ani Qur'ani ba wannan yana nuna cewa Qur'ani mu'jiz ne daga Allah ne mai albarka ne kuma wanda ya inkari ne shi ya wahala kai ne bai hana Qur'ani ya ci gaba da zama littafi mai mu'jiza sai a gaba sai Allah ya ba mu labarin Annabi Ibrahim wala kana atayna Ibrahim kissa annabi Ibrahim cikin suratul anbiya ta fi kowace kissa tsawo ita ke da tsawo Allah ya ba mu labari kuma annabi Ibrahim yana da kissoshi daban-daban cikin Qur'ani da Allah ya ba su wurare daban-daban wannan wata ran babu kissa da shi da mahaifin shi kamar da muka jiyo a cikin suratul a cikin suratul suratul Maryam da muka karanto wata ran kuma da shi da mutanen shi wata ran da shi da iyalan shi kissoshin shi daban-daban cikin Alqur'ani wannan Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim da shi da sarki na marudu da mutane ne Allah ya ce wala kad ataina ibrahima rushdahu min qablu hakika mun baiwa annabi ibrahim shiriya ta min qablu ai min qabli maji'i musa wa harun tun kafin zuwa annabi musa da harun da muka baka labari a wacce wadancan ayoyin to annabi ibrahim ya zo tun kafin su kuma annabi Ibrahim shiryayye ne wa kunna bihi alimina sannan mu sanannu muke game da annabi Ibrahim wata mun san abin da annabi Ibrahim yake cike iz qala li abehi wasu malamai sun ce wa kunna bihi alimina muna sane da annabi Ibrahim in qala li abihi lokacin da ce mahaifin shi wata kaba Allah yana bada wannan kissan ne ya nuna maka cewa ya san da shi lokacin da aka yi wannan lamari wasu suka ce a wa kunna bihi alimina daban muna da masaniya ga annabi Ibrahim in qala li abihi wa ko in qala li abihi ka ambatan musu yanzu ga wani labari da zamu baka abinda annabi Ibrahim yayi tsakanin shi da baban shi da kuma sarki na Marudu a can min qablu dinnan ga kamar da mala'ika ya ne ya ce min kawli majidi Musa wa Haruna watan annabi Ibrahim ya zo kafin zuwa annabi Musa da Haruna wasu malamai sun fassara shi da cewa ah, min qablu abinda ake nufi tun kafin ya balaga wala kad ataina ibrahima rushdahu mun ba annabi ibrahima shari'a tai min qablu tun kahin ba bashi annabci ma wata tun kahin annabi ibrahim ya zama mai annabci ya zama mai goma gumaka da bautar gumaka in za a fita wajen bautar gumaka aka ce mai zo mu je ce ni saqim ni mara lafiya ne ba ba iya zuwa wata tuntuni shiryayye haka ya taso mai da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko mai da manzanci kafin a aiko mai da manzanci wasu abubuwa sun auku da shi da suka nuna mai shi ba kamar kowa ba ne. hadisi ya tabbar cikin sayi musulun cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ana gina ka'aba ana gina ka'aba yadda mushrikai ke yi mushirkan makka kawai sai mutum zane ne da yake daura kawai sai ya ganwo da shi da mayafi ne sai ya ganwo da su ganwo yi babba sai ya aza haka sai ya ci tsirara zindir kawai sai ya ɗauki dutse ya kare kai ne sai ya zo ya aza Zaka mutane ke yi suka zo suna ɗaukar dutse annabi sun suna cikin masu ɗaukar dutse sai Allah ka kafaɗa ta sai ya mai nauyi sosai sai ya mai sai baffa ne abba zai cika ka cire zanin ka in ka cire zanin ka sai ka nade sai ka yi gango da shi sai ka aza kaga sai annabi sai ya cire zani yana cire zane sai ya faɗi ya suma yana tashi ya ɗauki zane na yasa tun sannan ba a koma ganin ne a tsirara ba wannan fa kafin a aiko shi da manzanci kaga tusa na ne mai training cewa kai ba daidai kake da kowa ba yanzu kai ba annabi bane ba manzo bane matar mal kitabu wal iman baka san miya qur'ani baka san miya imani baka san miya manzanci ba kowa ga yake rara kawai yake dubara ce da zane kaka ya ganwo da shi kawai to amma kai ba za ka iya yin haka ba kaga wannan ya nuna cewa daban ne kamar yadda Allah ya ce wa annabi Ibrahim wala kad ataina ibrahima rushdahu min qabl tun kafin mu aiko shi da manzanci haka annabi sallallahu alaihi wasallam da girma ya zo mai ya girma shekaru suka kawo mai kafin a aiko shi da manzanci sai kawai ya ga mutanen makka ba su yi ya ce waɗanda suna bautar gunki bautar gunki bai yi bai da ayar ta cika a bauta bai da hadisi amma dai kawai a tunani ne a fahimta ta yi bautar gunki ya yi ya ga cewa cin zalun iyamaci da suka yi baya yi kawai ya koma cikin kogon yana zama ya ta'abbadu yana bauta ba zikiri ya kai ba ba an bacin Allah kawai tunani yake yi duniya ga ku yana yiwa a yi haka a ce kawai babu wanda ya halicci duniya a ce kawai goma ka ake bauta ba a ce kawai da an haifi ɗaya mace a kashe ta kawai tunanin ya kai a wajen tunanin ne mala'ika jibril ya zo ya kawo mai ikira haka annabawa Allah yana shiryar da su tun kafin Allah ya ba su annabci shine wala kad ataina ibrahima rushdahu min qablu mun shiryar da annabi ibrahim mun bashi shari'a ta tun kafin mu bashi manzanci wa kunna bihi alimina kuma musa ne muke da annabi ibrahim iz qala li abihi lokacin da ya ce ma mahaifin shi wa qaumihi da mutanen shi yace ma baban shi da mutanen shi yace ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifuna wai wa'annan gumakan da ninka kuna bauta al asnam shi sune tamathil mine me yasa ninka kun duku gare su ma hadhihi tamathil dan ce tamathil jabi ne na timsal abin da kace ce timsal shine gunki da aka yi akan siffan mutum ko siffar dabba ko siffar wata halitta ta Allah gunki wanda an kai wanda ya kama irin wannan mutum mutumin da ake duk misali ake ce musu shine ma hadhihi tamathil wanda ya nuna cewa gumakan da iyayen annabi Ibrahim da mutanen shi suke bauta ma gumaka ne da aka yi sassaka aka yi su kamar mutum kamar irin gumaka na lokacin annabi Nuhu sun yi irin gudda da suwa da yankuta da yauka da nasara sun yi irin su don dama asali bautar gunki ta faro ne daga yin gunki akan siffar mutum a duniya ba a taɓa bauta ma wani gunki ba da a ce dutse ne daga baya an yi haka daga baya an samu masu bautar wuta an samu masu bautar dutse an samu masu bautar itace haka itace yadda yake haka wuta amma asalin bautar gunki ta fara da bautar timsal ne mutum mutumi lokacin da annabi ibrahim annabi nuhu alaihi salam ya rasu daga lokacin annabi adamu zuwa lokacin annabi Nuhu shekara dubu ne ba a taba bauta ma kowa ba sai Allah shekara dubu ne mutane duk bisa tauhidi suke ba sa a bauta ma gunki ba ba sa a bauta ma mutum mutumi ba sai daga baya bayan cika shekara dubu sai aka yi wasu mutane guda biyar ana ce musu wudda da suwa a da yaguta da ya uka da nasara mutanen kirki suna ta bauta Allah bayan sun mutu sai shaɗa ya zo ce mutanen su kar ku manta da wayannan mutane ya kamata ku yi mutum mutumi nasu sai ku aza inda suke bauta da kun ganin su tuna muku da yadda suke bauta Allah sai ku dinga bauta musu don haka daga farko ba Aisha kan shirka ba daga farko an yi shi ne akan a dinga tunawa a dinga tunawa da shi sai suka yi suka aje suna nan cikin wajen bauta ba a bauta musu amma da an zo masallaci wajen bauta da an gane su sai su tuna maka kai wudda fa bawan Allah ya dinga bauta ma ya dinga bauta ma Allah da kyawu ni ma bari in yadda yake haka suwa haka ya kuka haka ya kuka haka nasara bayan tafiya ta yi tafiya wa'in mutane sun tafi sun wuce cidiyansu da jikokinsu sai shaidan ya zo sai shaidan ya ce musu to wayannan da kuka gani cikin masallaci kuna tsammani saboda me aka yi su ai an yi su ne su aka bauta ma dama kuna bauta wani abu da ku gani ba ai su aka bauta ma sai suka fara bauta musu suna nan suna bauta musu Allah ya ku annabi nuhu annabi nuhu yana cewa kakko bauta ma kowa sai Allah sai suka ce mai wa qalu la tadrunna alihatakum qalu la tadrunna Allah ya ce sai suka ce wa la ta zarunna alihatakum kakku sauye annabi nuhu kakku ba abubuwan bautan ku wannan sune abubuwan bauta wala ta zarunna waddan wala suwa'an wala yaquta wa yahuqa wa nasra wannan sune abin bauta kakku basu don haka ake shari'a take da abin ake musaddu zari'a duk abin da zai kawo don shi musulunci hana alaka hoton wanda ake girmamawa dama hoto an hana shi ne saboda abubuwa guda biyu saboda girmamawa gashi masu sa hoton manyan malamai sai akai ga cewa in ka sa hoton wani a motarka ba za ta yi hadari ba in ka sa hoton wani a motarka zai kiyaye ka in ka sa hoton malam wani in ka sa hoton malam wani dan shek jafre aka ta cewa Allah ya saka duk wanda zai dinga sa hoto ne saboda tunawa za ta za a tuna haka yake fara za a tuna za a tuna daga nan sai ya wuce sai ya kai cewa to a yana da wani girma a yana daki yana kaza sai aka ce ba a sa don shi an yadda hoto yana ga kafet a gida babu matsala idan hoto akwai shi ga carpet babu matsala idan akwai shi a takalmi inda ake takawa babu matsala inda adda matsala yanzu akwai shi a gina yanzu akwai shi a bango yanzu akwai shi wani waje da ake girmamawa amma in ga da ke take shi akai walakanta shi ake to ba zai kai a bauta mai ba haka wasu na tambaya sai ina da kafe mai hoton tsuntsu sai ce in dai kafet ce ta kasa babu matsala matsala shine hoton tsuntsun ka aza shi da aka aza agogo to yanzu an girmamawa ya taho na biyu mubahat koyi da halitta Allah ko a kafet din yake kasance hoto ne ba wanda ya fi da gira da ido da kaza ba don mutane na tambaya iyaka ta ce suna sawa mata diyar wasa sai mu ce diyar wasa idan tana da ido tana da gira tana da baki tana mushi to baya halatta domin an yi koyi da halitta Allah amma ya kuɗe ne aka sassaka kedi biya babu ido babu komai domin ta iya redo na na Aisha ma tana da irin wannan baka mu kiyaye an hana hoto saboda abubuwa guda biyu saddul lizzari'a kada a wuce iyaka a dinga bauta mai sannan na biyu kuma kada a yi koyi da halitta Allah don haka ya samu wani hoto da bai doshi annabi ya ce inna masuratul ras abinda an matsala ga hoto shine kai wanda bai da kai ba a girmama shi wanda bai da kai ba a yi koyi da halitta Allah ba babu ido babu hanci babu baki don haka waɗannan ce misal matsala gare su daga lokacin annabi nuhu suka fara ga su lokacin annabi ibrahim su ake bauta yana cewa eh, iz qala li abihi wa qaumi ma hadhihi tamathil waɗannan mutum mutumi da ni gani gare ku da yawa kuma ka kun aje allati antum laha akifuna wanda kuka dukufa gare su kuna bauta wai menene qalu wajadna aba'ana laha abidina wannan shine babban matsala mun samu mu suna bauta musu kun ga mutane annabi nuhu su ma haka suka ce ko sun ce gan mu ba abubuwan bautar mu domin shedan ya zo daga baya ya ce musu ai haka iyaye da kakanni suke yi babban matsalar mutane shine abin da suka isko ana yi kawai tunda mu isko ana yi iyaye da kakanni ya zama addini yau in ka kirkiri wani abu Za a yi ai maka kari ne a ima musu ne in ka shi aka yi ta tafiya bayan shekara talatin zuwa arba'in wanda suka taso za su ce wajen wajadna aba ana faru na haka muka sami iyayenmu suna aikatawa don shi masallacin nan lokacin da muka fara huduba sai zan muna yin hudubar larabci mu ta Hausa rabi ta biyu sai a yi ta larabci ya shahadi ne annabi ba haka yake bai ta Hausa da larabci sai wata kawai ne zo ni hudu ba gaba ɗaya da larabci babu fassara nace wata muna nan tafi mu yi hudu ba gaba ɗaya da Hausa babu fassara domin matsala idan aka ci gaba da ayi ta Hausa a fassara sai nan gaba wani ya ce haka mun ka isko uwaye da kakanni wani ya kawo wani abu wannan ishadi ne kawai yanzu inda ake hudu ba ta larabci dai ba a fassara da zaka ce a canza mutane su fahimta za a ce haka muka isko iyaye da kakanni duk wani system da ka ɗauko kana yi wanda yake daidai ne daidai da yahudu ba da larabci ba matsala ba ne daidai da yahudu ba da hausa duka ba matsala ba ne daidai da yahudu ba da larabci rabi da hausa duk ba matsala bane. amma matsala shine in ka saba yi kala guda kacal ya eh, ita kake to mutanen masallacin bayan an yi shekara ashirin talatin idan wani liman ya zo ce dama wannan ishtihadin liman wani ne da ya wuce shi yake yin larabci ɗai ko shi yake yin hausa ɗai ko shi yake surkawa hausa da larabci sai su ce a'a haka muka isku ni zan canza sai su ce a'a wallahi kwatta so masallacin ga haka muka iske uwaye da kakanni ana yin Hausa ana yin Larabci kaga wani abu ya koma wata mazhaba ta masu bautar gumaka suke cewa wajadna aba anan zaka dace a masallaci na za a yi hudu Larabci wata ran dai wata ran za a yi ta Hausa dai ba so kawo da Larabci wata ran za a yi ta Hausa da Larabci don mutane son duk ishihadi ne duk sun aka fahimta babu wani ka da ita dai za a yi babu wata hanya da ita dai za a yi zaka su mutane annabi ra me hujja su ta wata gunki qalu wajadna aba ana laha abidina mun iske iyaye da kakanni suna bauta ma gunki ala laqad kuntum antum ka karanta shi Ala, sai annabi Ibrahim yace laqad kuntum antum wa aba'ukum fi walalin mubin hakika kun kasance da ku da mahaifan naku duk kuna cikin bata bayyananna domin bautar gunki bata ne domin bautar wani Allah bata ne

قالوا اجئتنا بالحق suka ce wannan maganar da kai ta cewa bautar gumaka bata ne shin da gaskiya ka zo muna am anta minal laibina ko kuma wasa kake yi kana cikin masu wasa ne ko gane muna magana ce shammatan mu ne kake wasa ne kake ko da gaskiya kake qala bal yace ku bar wannan magana har ku iqabil lima qablahu wa ithbatin lima ba'dahu yanzu ku bar wannan magana ta ku cewa wasa nake yi maganar gaskiya ga tattafe bayan bal rabbukum rabbukum ubangijinku rabbu samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai allazi fatarahunna wannan da ya kage halittar su ba wani wuri ya je ga an yi ba wanda ya yi mota yau wani ya fara yin mota yaga yayi wanda ya gini yau wani ya ga ya fara yin gini yayi amma shi Allah allazi hunna wanda ya kage halittar sama da ƙasa to ai ko mota tana da wanda ya fara halittar ta amma halittar mota bata kai aya ba kamar halittar sama da ƙasa kuma Allah shi ya koya ma wanda ya halicci wanda ya halicci mota wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna haka Allah yake Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke kuke yi duk aikin da kai Allah ya koya ma amma shi Allah babu wanda ya koya mai shine yace rabbukum qala yace rabbukum ku bar wannan magana ubangijinku rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai allazi fatarahunna wanda ya kage halittarsu. Wa'ana wa ana ala zalikum min ash kuma ni ina shaidu akan haka ina da tabbas akan haka ba wasa nake muku ba watallahi la akidanna asnamakum wallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu فجعلهم سدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون yace watallahi la akidanna asnamakum kuma wallahi zan yi ma gumakan ku makirci zan kulla musu dubara zan gama da su ba da an lumud mudbirina bayan kun juya kun tafi kamar da malaman tafsiri ke faɗi da malaman tarihi akwai wata idi da suke fita da suka je idi wajen gari suka babba su ba kowa ba sai ya zo faja'alahum juzazan sai ya yi musu guntu guntu ya sanya gumatan kan guntu guntu illa kabiran lahum face babban kawai ya bari la'allahum ilaihi yarji'una domin koda za su dawo ilaihi wasu malaman tafsiri suka ce zuwa ga annabi Ibrahim ga addini ne in suka dawo suka iske gumakan nasu an yi musu guntu guntu sai su gane waɗannan gumakan da ba su iya kare ma kansu fada ai ba su cincinta a bauta musu ba la'allahum ilaihi koda za su dawo zuwa ga annabi Ibrahim yarji'una koda za su dawo zuwa gare shi su gane abin bauta annabi Ibrahim shine abin bauta na kwarai su dinga bauta mai wasu malamai suka ce la'allahum ilaihi yarji'una ko da za su dawo ga babban gunkin su tambaye shi ko da za su dawo in suka dawo ga babban gunkin suka tambaye shi to lokacin dabarar ta annabi Ibrahim za ta fito da suka dawo ya aka yi kalu man fa'ala hada قالوا kuma karantawa. Ƙwalo sami na fatan Ra’undun Magarita, iya kuro hun. Ƙwalo sami قالوا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون maimakon sun ga gumakan nasu guntu guntu su hankalta su gane tun daga nan sai ba su gane ba sai suka shiga yanzu za su nasartar da gumakan su za su samu musu nasara qalu man fa'ala hadha bi alihatina wayayi haka ga gumakanmu kai kowane na innahu lamina zalimin lalle yana cikin azzalumai an ci zalun din gumakansu su abin bauta su kaga abu ya lalace <laughs> kana fata ba wanda za a ci zalun din dai wanda shi bai kaga ba kai dai a ci zalun din dai ba yanzu duk musulmi kai bai ya kace kai ya bakka da Allah wace ya san Allah zai iya ya san Allah zai karbo mai zalunci ne to yanzu kaga abin da ke bauta ba shi kai ne an ci zalun din dai ya kamata ai hankali hankali ya kawo innahu lamina zalimin lalle wannan yana cikin azzalumai ya zalunci abin da muke bauta qalu sai wasun su suka ce sami'na fatan yazkuruhum mun ji wani saurayi yana suka su yazkuruhum shine maganar da yace watallahi la akidanna aslamakum yayi wannan maganar ne boye mutum daya wasu malaman tafsiri suka ce ya jiya da mutumin dayan ya jiya Shi ne yazo yana bada shaidu watan babu wanda ya ga annabi Ibrahim lokacin da yake sare kan? Doka suka ce, sai da suka tambaya wa yi haka, sai wani daga cikinsu ya ce, Sami ina fatan yankaruhu, na ji wani saurayi yana ambatunsu yana sukarsu, yi ƙalu lahu Ibrahim, sunan shi Ibrahim, na ji sadda yake yin wannan sukar. Wannan yana nuna muna muhimmancin samari a addinin Musulunci. Ƙalu sami ina fatan, wata saboda muhimmancin samari da samartaka, duk lokacin da Ƙur'ani ya ambaci wani da ya yi wani abu al'ummomin da suka wuce, in saurayi ne Allah wata bai ambaton suna nai wani iya yi wani abin bajinta abin azo a gani abin faɗi abin fadi abin faɗa wanda za a ce wani yayi abin kwarai cikin al'ummomin da suka wuce Allah sai ya ki faɗin suna dai amma in saurayi ne sai Allah ya faɗa mana suna dai sai Allah ya faɗa mana cewa saurayi ne wannan siffar ta samartaka mi Allah ce game da ashabul kafi am hasibta anna ashabal kahfi wa huwa fi kanu kanu min

A awal fitiyatu ila ilal kafi lokacin da wasu samari Allah bai ga mana suna sabul kafi ba duk inda ka samu sunan su cikin isra'iliyat ne ba sunan su adda muhimmanci ba abinda adda muhimmanci ya ku samarin yawa ga muku asabul kafi wancan kokarin da suka yi samari ne shine iz awal fitiyatu ila ilal kafi kaga babu bukatar sunan su haka a cikin suratul kafi Allah na ba mu labarin annabi Musa lokacin da aka ce aka ce ya je wajen annabi Idris wajen neman ilmi Musa li ce annabi Musa ya je da rakiya annabi Yusha bin Nun hadisi ya zo a cikin sahih Bukhari cewa wannan fatahu din sunan Yusha bin Nun amma Allah bai gaya mana Yusha bin Nun ba ba sunan yake da muhimmanci ba me yake da muhimmanci a gaya masa mari ne yau annabi Musa da taimakon wani saurayi ya tafi wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahraini aw amri hukuba nan kuma Allah ya faɗi sunan amma tunda dai saurayi ne yana bukatar a faɗi siffa ta samartaka qalu sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim saboda muhimmancin samartaka a cewa wani saurayi ne yana da muhimmanci san a lokaci ake bauta ma Allah dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma samartaka yana bata muhimmanci in zai fadi yana yana fadi sai ya fadi don rayuwa sai ya fadi samartaka yaktanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika sai ya ce washa babaka qabla haramika ka ribaci abubuwa guda biyar kafin guda biyar rayuwarka yan rayuwarka gaba ɗaya lokacin da kake da rayuwa kafin mutuwarka sai ce samartaka ka kafin tsufanka haka wata samartaka tana da muhimmancin da ko a ambaci wancan za a koma ambatonta haka annabi sai yake cewa la tazula qaram ibn adam yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in an ummihi fima afnahu sai ya ce wa an shababihi fima afnahu kafafun ɗan adam guda biyu ba za su bushe gaban Allah ba ranar alkiyama sai an tambaye shi abubuwa guda hudu rayuwa ce gaba ɗaya ina ya kare ta samartaka ta mi yayi da ita kun ga samartaka cikin rayuwa ce wannan shi ake cewa mafikul khasi ba'da al'ami baya baci gaba ɗaya rayuwa sai a keɓance samartaka saboda muhimmancinta duk abin da adda muhimmanci haka Allah ke mai cikin Qur'ani duk abin da ke da muhimmanci sai Allah ya faɗa cikin jama'a sai ya keɓance shi me Allah ya ce man kana aduwan lillahi kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa jibril wa mikala fa Allah ce mun kana duwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai ce wa jibrila a ambaci mala'iku amma jibrila yana da muhimmanci yana bukata a ambatai baya yadda muhimmancin jibrila a mala'ika a mala'iku shine muhimmancin samataka a sauran rayuwarka haka Allah kuma mala'ika jibril cikin na anzalna fi lati kada tarzalul mala'ikatu inna عليه خير من ألف شر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع Allah ce mala'ikatu mala'iku suna saukowa ran lailatul daren lailatul qadar sai ce wa ruhu mala'ika jibril fiha shi ma yana cikin su kaga mala'iki ne amma aka kebance shi ko aka ce shi ma daban haka Allah yi wa sallallahu asar yace hafizu ala salawati ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin saboda muhimmancin sallar la'asar sai ce Allah ce hafizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli wa salatul wisa da sallah ta tsakiya sallar la'asar saboda muhimmancin ta muhimmancin sallar la'asar shine muhimmancin samartakarka haka Allah ya wa annabawa annabul azmi minar rusul kace wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum akhadna minan nabiyina mithaqahum wa min wa ibrahim Allah ce wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna lokacin da muka doki alkawari daga annabawa sai ce wa minka annabi Muhammad annabi ne ko amma ce bance shi wa min nuhin da annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa wa isa fi maryam da annabi musa da annabi isa dan maryam wato sulul azmi muhimmancin su shine ko ambaci annabawa sai ambace su daban sai Allah ya ce wa akhadna minhum muka kaga dukkanin su annabawa misakan galiza alƙawali mai girma zaka matsayin ulul azmi minar rusul cikin annabawa shine matsayin samartakarka cikin shekarunka a samartaka kake cin fa'ida a samartaka ake har da qur'ani a samartaka ake mallanta a samartaka ake iya amfanin al'umma a samartaka ake iya amfanin kai duk wani riba da ake samu a samartaka ake amfanin ta don shi Allah ya jawo hankalin mu nan yace qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce ce mun ji wani saurayi yana ambaton saboda muhimmancin samartaka yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim qalu fatu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashadun suka ce azo da shi gaban jama'a ko da za su sa su sheda azo a tambaye shi gaban jama'a yanzu mutane ne masu bautar gunki suka yi wannan kokari mi suka ce gaba qalu an tafa'alta hadha qalu an tafa'alta ala bi alihatina qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim suka zo suka tambaye shi shin kai ka aikata haka ga abubuwan bautanmu ya ibrahim wayannan masu bautan gumaka kada ka taba yadda masu bautar gumaka su fika hankali an kawo makara kawai wani ya ce kaza ka doka kana fushi da shi shi an gaya musu ba qalu sami'na fatan yadhkuru yuqalu lahu ibrahim amma suka ce a'a fa atubihi ala ayunin nasi la'allahum yashadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim masu bautar gumaka ne amma na abinda suka yi daidai ne haka ake yi an kawo maka kara haka ce wani yayi abu kaza ka kira shi wani kai kai abu kaza sai ka tambaye shi amma ɗaukar jita jita kana babba kila kana da babban rawani ko babban kujera ko manyan kuɗi ko babban ilimi kana malami a kawo maka a ce ɗalibin ka wane dan bafadin ka Wani wane cikin yaranka Wani cikin kaza yayi kaza kawai ka hau to in kai haka ko masu bauta kuma ka sun fika hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka yadda kai hukunci ga mutum biyu ka ji ga ɗaya ba ka ji ga ɗaya ba kuskure ne in za ka yi hukunci dole sai ka yi hukunci ga mutum biyu in wannan ya faɗi sai ka ji ga mutum biyu in wannan ya faɗi ka ce to na ji abin ka baka cewa a ah, ka yi wancan ya yi ma laifi sai ka ji ga wane malamai suka ce idan mutum ya zo maka da ido ɗaya yana kuka cewa ga ido ɗaya wani ya cire mai ido kaka ce wani ya zalunce shi sai a kira wani zai kwada zai zo bai da ido ko ɗaya sai da ya cire mai ido biyu ya samu cire mai ido ɗaya yin hukunci da wani ya kawo ma ƙara da wani ya ce wani ya zalunce shi kai wannan wannan kuskure ne mi Allah ki bamu labari game da Annabi Dawud hal ataka nabul khasmi istasawwal mihra hal ataka nabul khasmi istasawwal kawai suka gafa wa inna lahu indana ayoyin suna da yawa amma abin da suke karantar da mu abin da wannan ayar karantar da mu abinda suka yi shine annabi annabi Dawud yana cikin masallaci yana bautan Allah sai ga wasu mutane istasawwul mihrab sun Allah ku gina sun shigo sun ce kada ka ji tsoro ai mu masu husuma ne tsakanin mu kai muna hukunci kada kai rashin adalci Ba kun na bil haqqi wala tushdid wahdina ila sawa'is sabil ka shirya da mu hanya ta kwarai me tsararka sai ce inna hadha akhi lahu tis'an lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida fa qala aqfilniha wa azani fil khitab yace wannan dan uwana ne yana da tinkiya 99 ni ina da tinkiya daya kawai ya matsa wai sai na bashi ita ya hada ya cike tinkiya 100 yanzu me kamata alkali yayi eh sai kamata yayi alkali sai ya ce kai ya aka yi sai kawai annabi Dawud ya ce laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila da aji ai ya zalunce ka <laughs> kawai kana ina cikin eh wa inna katiran min al-khulata ila yaqiba ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum annabi dawud ya cigaba da wa'azi ya ce ai da yawa wa'inda ake haɗa dukiya haka suke zalunci gare su illallafi na abaru wa amir sali sai waɗanda suka yi imani wa kalilun mahu ‘yan kaɗan cikin jama'a yanzu annabi ya zalunce ka amma da yake annabin allah ne allah ba zai bashi aka haka ba sai fazanna dawudu annama fatannahu ai kana dawudu nan da annabi dawud ya gane ashe jarabawa ce Allah yi bai kuma anan bai ci jarabawa ba fazanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafara ubangiji ne wa ki ki'an wa anab sai fadi yana yana ruku'i yana koma ga Allah domin Allah ya tabbatar da abin da ya yi laihi ne sai Allah ce fagafarna lahu zalika sai muka gafarta mai muka yafe mai amma laifi ne da ya ce ma wannan an yi laifi kamata ya ji mai cinkiya ta da tara haka in wani kawo laifi mai kuɗin na makwabci na kaza ai masu kuɗi haka suke ka fara kai ta shi to kaga an samu matsala annabi da shi ya fara suka masu kuɗi akan talaka ya kawo tunda mai cinkiya ɗaya kaga ya ka talauci ga mai cinkiya ɗari tas'in da tara amma da annabi dawud ya soki mai cinkiya tas'in da tara bai tsaya ya bincika ba sai Allah ya ce mai sai Allah ya ce mai abin da ya ba daidai bane kuma ya jarabta shi yau haka kawai za a kawo ma wani mata ta kai karen miji inda wani malami ya yi kaza ya yi kaza kawai sai ya dau baki ne ta yi kamar bai sa abin da yake ba ta kai zuwa ga wani basarake ta kai zuwa ga wani makwabci ya kai zuwa ga wani malami ko zuwa ga wani kawai malamin ya hau baki ne ya ta yi ko wanda aka kara ya hau baki ne ya yi mugun mugun kuskure ne muddin baka ga guda biyu ba kai hukunci to kai azzalumi a sunanka dole sai ka tsaya ka ji daga wannan kaji daga wannan in laifi ne sai ka ba kowa nashi musamman laifi na ma'aurata duk wanda ya kawo maka ƙara cikin ma'aurata in ka bincika akwai matsalar da ya ɓoye bai faɗi don shi malamai ke cewa saki ba fatawa ba ne saki huk alƙalanci ne duk wanda ya kawo maka ƙara in mata da miji ne na ga manyan manyan malamai gaba garan Sheikh Muhammadu Muktari Shankidi Wallahu, ubu ne na lajina da'ima lil ifta na Saudi Arabia gaba garan an kawo mai fatawa game da saki yace ba mu an saki ba fatawa bane gaba ga an kawo mashak abubakar jazairi maganar saki yace ba mu ansawa ba saki ba alƙalanci ne gaba kaga muftil am shugaban majalisar malamai a rediyo naji live program wata mata ta buga tana mai magana saki yace ko dai ki zo da ke da miji ki office ina tunda shi shugaban majalisar malamai ne yana hukunci kamar alƙali ko kuma ku je kotu saboda duk wanda ya kawo maka fatawar saki zai gaya ma yadda yake so ne in yana so mata ta tarawo sai sai koye maka wani abu sai ka ce akwai aure tsakaninku kuskure ne sai an kira ta an ji haka aka yi in ba ta son ta koma sai ta gaya ma ta kara wata kalma sai ka ce shi shikenan babu aure ya mutu ba za ki koma ba amma abin da za a yi shine ya zo ta zo in ya haka aka yi wallahi karya ne haka aka yi kawo shaiduwa aka iya rantsuwa shikenan an gama za ka duk masu sauraron hukunci kada wani ya zo ko mai kuɗi ne ko talaka ne ko basarake ne ko talaka ne ko babba ne ko karami ne ko namiji ne ko mace ne ko miji ne ko mata ne ya kawo sukan wani gare ka kawai ka ɗauka kai tai in kai haka mutane masu bauta kan ƙarin aya ne ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an ta alaramma ya yi na amanu in na fasiqun fata fatabayyanu watan wannan me yasa nake tsitsa yana ta karin bayani gare shi domin mutane na ta shiga cikin irin wannan na san mutane da yawa wasu masu hankali ne wasu masu ilimi ne wasu masu dattaku ne amma da mijiwa ne ya buga ya ce musu matata ta yi kaza kawai sun ɗauka su yadda sai su faɗi albarkacin bakin su da mata ta buga ta ce miji ya yi kaza kawai sun yadda sai su ta faɗin maganganu fatusbihu ala ma fa'altum da in kun haka za ku wayi gari ga abinda kuka aikata kuna cikin masu nadama Allah ya tsare mu da nadama mutanen annabi Ibrahim duk da suna bautar gunki da aka ce musu sami'ina fatan yakuru yuqalu lahu Ibrahim basu ce aje a kashe annabi Ibrahim batun da ya ce haka aje a mai kaza suka ce a qalu fatu bihi ala ayunin nasi ku zo da shi gaban mutane la'allahum yashaduna ko da za su shaidi haka in shine zai faɗi qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim suka ce kai ka aikata sai da suka tambaye shi kai ka aikata haka ga abin bautan mu ya kai annabi ya kai ibrahimu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha kan tamra qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in to gobe ne ya kamata mu tashi game da ansan nan da Annabi Ibrahim zai ba su kamar da gani ga hadari nan ya taso Annabi Ibrahim zai ba su insha Allah <laughs> ga hadari nan ya taso muna fata Allah ya ba mu ruwa na kwarai masu albarka ya hadari ya taso ta addu'a ke karantawa ya ga hadari na'am Allahumma Allahumma sayyiban nafi'an zaka mu mamlace Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwa ne masu albarka masu amfani Allah ya ba mu ruwa masu albarka masu amfani ya sa su amfanar da mu ya tsare mu da duk wata cuta da za ta kasancewa ciki sai akwai wasu tambayoyi da muke ansawa sai mu ansa kafin gobe mu ci gaba insha Allah ba sai ya karanta ba bin baz rahimahullahu yana cewa an tambaye shi da in karanta qur'ani da in karanta qur'ani da in saurara wani na karanta wa filada sai ce duk wanda ya fisa ka tsoron Allah shi ya filada Allah ya ce wa hadha wa anzalallahu barakul liyadabbaru ayatihi mun saukar da alkur'ani mai albarka domin a yi tadabburin aya ce ka inga kasu kake sawa kake saurarawa in ra'a wani take buge kana saurare dukkanin shi akwai lada in ka je ka annabi sallallahu alaihi wasallam je inda wasu karanta mai qur'ani kamar inda je inda ubayyu da wasu karanta mai qur'ani ka daidai ne a sa a a ajiya daidai ne a sa a waya ajiya a sa a mota ajiya duk albarka ne wallahu ta'ala Allah ya ƙara lafiya da yana da ita ba ta azumi in ka kako ta wuce abinda yi ka kako ka tattara ta sai ka cika baki ka hada abinka wannan kai haka ta kai ba azumi amma in kawai ka kako ne ta wuce babu matsala ba ta kai azumi wallahi ala eh yana halatta ma namiji yawa mata sallama ba mace ba mata in mata da yawa ne aka wuce su yana halatta a musallama haka tsohuwa wadda ba a shawarta ne mata sallama mutum ɗaya ne ya yi mamaci ɗaya a saurayi da budurwa ya mata sallama shi ne imam ahmad ya ce wa aka rahu da halika ina kyama haka ba sallama ƙwari bace ba ta tsakani da allah bace amma in jama'an mata ne ya an wuce ana musu sallama kamar yadda hadisai sun inganta da haka akwai wani bidiyo da ni karami na hukuncin hukuncin sallama yana nan a youtube kuma daga sunna tv africa tv suna sashi daga lokaci zuwa lokaci duk hukunci hukuncin wa kake wa sallama wa baka wa sallama yana ciki wallahu ta'ala alamin na a youtube wallahu alam bai wa Allah cike da ta zo ta saurara amma ban san abin da yake da ban magana da turuwa ban magana da sassai ban san abin da yake ne ba amma wallahu alam yana nufin ta zo ta saurara ta turuwa tana cikin abubuwan da Allah ya yayyaba annabi sai ya bace annamlu umma umma ce al'umma ce tana da komai cikin ta tana da kokari tana da tsari turuwa tana da tsari da yake da zuma ƙwari biyu ne wanda suna da tsari sosai har sura ta musamman Allah ya keɓance cikin Qur'ani ce mata suratul naml kuma ya nuna da shugabancin ta waqalat namlatun ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dhahikan min qawliha daga ita turuwa tana da hikimomi daban-daban haka an hana a kashe ta ba a kashe turuwa kamar yadda hadisi ya inganta da haka wallahu ta'ala alam adag ya taso mu sai ana eh, amma shi addu'a yake nema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 آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار Allah ka samu aljanna ka tsare mu daga wuta Allah ka samu aljanna ka tsare mu daga wuta wannan karatun da muke Allah ya sa zuba da neman yaddarka muke yi abin da ya shiga na riya ko na suma Allah ka yafe muna Allah ka yafe muna abin da ya shiga na kuskure Allah ya karkare cikin zukatanmu da littafanmu Allah ka yafe muna abin da muka yi na daidai ya Allah ka karba muna wannan bawan Allah da yake bukata haihuwa Allah ka bashi da shi da duk mai bukata haihuwa Allah ka bashi Allah ka ga tausan su ka basu ya Allah kake ba da kyautar yaya Allah ka basu ya rabbul alamin kuma ya Allah ka basu mai amfani wayanda Allah ya ba Allah ya basu mai amfani Allah ya sa masu amfani ne masu albarka ka kara musu albarka ya rabbul alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ka zaunar da jihar Mulafiya, lafiya Allah ka zaunar da jihar Mulafiya lafiya da jihohin kewaye wannan musibin da ke tasowa da jihar Zamfara Allah ka yi musu maganinsu. Allah ka yi muna maganinsu mu ma Allah ka yi muna tsari da su ya rabbal alamin Allah ka tabbatar muna lafiya da zaman lafiya a garuruwan mu Allah ka sa tausayin talakawa a cikin shugabanninmu Allah ka sa tausayin talakawa a cikin masu kuɗinmu Allah ka sa tausayin talakawa a cikin ƴan kasuwanmu ya rabbul alamin Allah ka ba mu ikon faɗin gaskiya duk da ta yi ɗaci ya rabbul alamin ta taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin